de l'Amérique, vous allez me trouver, dites-moi Roger, ça c'est vraiment notre... Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci, da fatan an wuni lafiya. yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin sake gabatar muku da wannan shiri namu na dare yau Laraba 30 ga watan Agusta na shekarar 2023. Bayan labaran duniya za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi alawadai da juyin mulkin da aka yi a Gabon. sannan kuma muna da rahoto a game da matsayar wasu 'yan kamaru a game da takaddamar siyasa tsakani da ke tsakanin kungiyar ecowas da sojojin juyin mulkin nijar na yunkurin dawo da dimokuraɗiyya a ƙasar. Kazalika za mu kawo muku rahoto na musamman a game da wani nazari da Hassan Umar Tambuwal ya yi a kan rikice-rikicen da aka daɗe ana samu a kan iyakoki. Sai kuma labaran wasanni daga Ghana, amma fa duk waɗannan sai bayan mun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. amurka na sa ido sosai kan abubuwan da ke faruwa a libreville a cewar fadar shugaban kasa ta white house a yau laraba sa'o'i bayan sojojin kasar gabon da ke tsakiyar afirka sun kwace iko daga iyalan da suka mulki kasar na tsawon sama da rabin karni fadar ta white house ta kuma kare dangantakar amurka da nahiyar afirka bayan da aka yi tambayar ko jerin juyin mulki a kasashen yankin na nuna wata alama ta janyewar amurka daga nahiyar mai dimbin arzikin ma'adinai abubuwan sun zo haka bagatatan in ji john kirby daraktan sadarwa na majalisar tsaron ƙasa a lokacin wani taron manema labarai na yanar gizo da daɗin shugaban ƙasar na wato shugaban ƙasar ta gabon ali bongo ya fitar da wani bidiyo yana mai tabbatar da tsare shi 'yan sa'o'i bayan da aka bayyana shi a zaman wanda ya lashe zaɓen ƙasar da masu sa ido suka ce yana tattare da magudi. Ali Bongo, President of Gabon. ya ce ni ne ali bongo shugaban kasar gabon ina son isar da sako zuwa ga dukkan abokanmu na duniya da su yi magana su yi allah wadai da kakkausan murya akan yadda waɗannan mutanen suke tsare da ni da iyalina ɗana yana wani wajen mai ɗaki na ma ba ta tare da ni yanzu haka ina cikin fadar shugaban ƙasa kuma ban san abin da ke faruwa ba ina jaddadawa ku fito ku yi magana bongo ya karɓi mulki ne bayan rasuwar mahaifinsa a shekara ta tara. iyalin na bongo ne kuma suka yi mulkin kasar wadda faransa ta yi wa mulkin mallaka tun daga shekara ta 1967 rikicin da ke kara tsananta tsakanin dakarun gwamnatin da amurka ke marawa baya da kuma ɗaya daga cikin 'yan tawaye a gabashin siriya ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 28 a cewar rahotannin kafafen yada labaran kasar rikicin lardin da ke gabashin kasar ya barke ne a ranar litinin bayan da dakarun gwamnati suka kaddamar da hare-hare kan abin da suka kira masu aikata laifuka wanda ke nufin wasu shugabanni a cikin majalisar soji ta jiyar ezo reshen gundumar ko kuma reshen ita rundunar ta gwamnati da ta cikin gida rikicin ya bazu zuwa garuruwa da ƙauyuka da dama a lardin da ke fama da rikici inda kungiyar ta'addanci ta daesh ta yi mulki tun daga shekara ta 2014 zuwa 2019 lokacin da sdf da ke samun goyon bayan kawancen kasashen duniya karkashin jagorancin amurka suka fatattaki 'yan ta'addar ƙungiyar da ke sa ido kan kare hakkin bil'adama a syria da ke da hedikwata a birtaniya wadda ke da masu bincike a kasar ta ce faɗan da aka yi a da ya zuwa yanzu ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 28 tare da jikata wasu da dama siyamen ali jami'in yaɗa labarai na ƙungiyar ypg wata babbar kungiya a cikin sdf ya shaida wa muryar amurka cewa waɗanda suka mutu sun hada da mayakan sdf biyar wasu mazaje biyu 'yan kasar uganda sun kasance mutane na farko da za su fuskanci hukuncin kisa a karkashin sabuwar dokar hana luwaɗi da maɗigo ta ƙasar a cewar masu gabatar da ƙara julius brahanga da ke gundumar jinja ya yi luwaɗi da wani yaro ɗan shekara goma sha biyu wani mutum kuma mai shekaru ashirin michael opolot shi ma ana sa da aikata badala da wani mutum mai shekaru 41 a birnin soroti da ke gabashin kasar justin balia wani lauya daga kungiyar kare hakkin bil'adama da ke kare apollo ta ce ana zargin an kama wanda take kariya ne yana badala da wani mutum mai na ƙasa yanzu haka apollo na fuskantar yiwuwar hukuncin kisa idan har aka same shi da laifi a ƙarƙashin dokar hana luwaɗi da ta soma aiki a watan yuni To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yau Laraba 30 ga watan Agusta ake bukukuwan tunawa da ranar mutanen da suka bace ta duniya wadda ta samo asali a shekarar 1983 da nufin karfafa gwiwa ga waɗanda dangi ko kuma makusantansu suka bace. Ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa ICRC wacce ke kula da taimakawa mutane da irin wannan al'amari na ɓacewar dangi ya shafa sukan yi amfani da zagayewar wannan rana don faɗakar da al'umma akan hanyoyin ba da cigiya a ofishinta kamar yadda wakilin mu a yamai suleiman muni barma ya kara mana bayani Étant donné qu'il s'agit d'une question humanitaire qui affecte un nombre madam sara magri kenan shugabar sashen kula da ba da kariya a kungiyar agashi ta kasa da ƙasa ccr ko icrc reshen niger tana mai yiwa manema labarai bayani dangane da makasudin ranar mutanen da suka bace. ta ce magana ce ta ayyukan jin kai kasancewar abu ne da ke shafar al'ummomi da dama yaƙe-yaƙe da rigingimu na kan gaba wajen tarwatsa iyalai da haddasa ɓacewar mutane mutane ba idan yaƙe-yaƙe matsalar zuwa cirani na daga cikin manyan dalilan da ke sanadiyar ɓacewar mutane a afirka musamman a wannan yanki inda ƙetare kogin mediterane kan zama sanadin ɓacewar mutane wannan ya sa kungiyar cicr ke ƙoƙarin ankar da duniya mahimmancin baiwa fannin kulawa sosai don ganin an taimaki mutanen da suka ɓace da iyalin waɗanda irin wannan matsala ta same su domin tunkarar wannan babban kalubale kungiyar cicr e ta shimfiɗa wani tsarin bin diddigi a yankunan neman mutanen da dangin su suka da cigiya Muhammadu Hamma shine jami'in kula da hulɗa da jama'a a ICRC. Muna aiki da eh, eh, 'yan agaji volunteer kenan suna bi gari zuwa gari kasa zuwa kasa ma wata rana don su nemo su san mutunan nan in an ji labarin shi a wani kauye ko a wani gari su je su nemo mutunan nan su samu labarin shi in ba su tarda shi ba za su kuma fira da mutane su san mutunan nan jiya na yake kuma washe garin mun gan shi ya biyo wannan rahoton wakilin mu a yamai sule mummuni barma to a gaida Murtala Faruk sanyi na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madala, yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. shugaban najeriya bola tinubu ya yi nuna alhininsa a kan juyin mulkin da sojojin gabon suka yi a daidai lokacin da ecowas ke kokarin maido da demokuraɗiyya a nijar wakilin muryar amurka umar faruk musa ya tattauna da jami'in yada labarai a fadar gwamnati abdulaziz abdulaziz akan matsayin bola tinubu da kuma wayar tarho da ya yi da firaministan kanada justin trudeau shugaban kasa bola ahmad tinubu a ɗazu domin da sanarwa da ke nuna irin alhininsa da kuma rashin bacin rai ganin yadda wannan al'amari ya faru tare kuma da ƙara jaddada matsayinsa da cewa tsarin juyin mulki ko kuma tsarin mulkin soja ba shi da mazauna a yankinmu na afirka kuma bai kamata a ce wani ya yi amfani da ƙarfi ya tura wani zababben shugaba daga kan karagar mulki ba sannan ya yi allah wadai da wannan al'amari tare da kira ga su waɗannan sojoji da suke wannan yankurin juyin mulki a ƙasar gabon da su yi a hanzari suka cewa sun mai da sawayensu akan wannan yunkuri da suke akwai yiwuwar ƙungiyar tarayyar afirka za ta yi matsayi akan wannan tun da na ga a sanarwar ku shugaba tinubu na cewa zai yi tuntuɓa domin a san matakin da za a ɗauka kana jin za a iya ɗauka wani mataki ne bayan tun da allah wadare da kuma kila korar ko dakatar da ƙasar gabon a cikin ƙungiyar tare afirka To a tabbas a shugabannin kasashen Afirka na tabbata ba za su ɗauki wannan abu da sanyin gwiwa ba kuma tuni an fara tattaunawa da zantawa tsakanin su kuma na tabbata za a ɗauki mataki mai ƙarfi musamman ganin cewa har yanzu ba a warware matsala irin wannan fara a ƙasar Nijar ba. To na tabbata su shugabannin kasashen za su yi ƙoƙarin su ga cewa sun kafa misali da waɗannan ƙasashe biyu na baya-bayan nan da aka yi juyin mulki a cikin su domin kamar yadda kowa ya sani juyin mulki ba abu bane mai kyau kuma yawanci baya haifawa kasashen da aka yi shi mai ido shi yasa aka yi ta magana akan Nijar ina har wasu suna ganin kamar ko akwai wani mugun nufi ko wata aniya mara kyau amma maganar dama da ake gudu kenan shine ana gudun a samu wani yanayi wanda zai karfafa wasu ma a wata kasar su ma su irin wannan abin da aka yi a to a daidai lokacin da ake magana gabon mun samu labarin kuma shugaba tinubu ya yi waya tarho da firaminista na kasar kanada me wannan tattaunawar ta haifar to ita wannan tattaunawa ita ma ci gaba ce da tattaunawa tsakanin kasashen duniya akan matsaloli daban-daban da suke faruwa musamman wannan abu da ya faru a jamhuriyar da juyin mulki to mun ga sanarwar da kasar algeria ta bada a akan maganar jamhuriyar niger su suna ba da shawarar watanni shida sojojin nan su haɗa nasu na su tafi kuma su kawo ma wata gwamnati eh, a yanzu wadda za ta zama an sa mutum karɓaɓɓe yardaje daga kowane bangare na kasar niger ɗin domin shi shi jagoranci kasar wannan yana cikin abun da tinubu zai matsayi a kai ko ko tuni an yi shawarar a bi wannan shawara ko kuma za a canja ta gaskiya ne akwai wannan magana kuma tana cikin dama shawarwarin da su man shugabanni suke yi a mataki na kololuwa akan ganin cewa kamar yadda muka faɗa babban abin da ake kokari a yanzu shine a ga cewa sojojin nan ba su share waje sun zauna akan mulkin kasar Nijar ba da ba zaɓa su akai ba to babban abin shine a takaita wannan lokacin da za su iya ɗauka akan karagar mulki kuma ina ganin wannan shawara ta kasar Algeria shawara ce wadda na ya tabbata kasashe da shugabanni da dama har namu na nan za su yi na'am da ita domin ganin cewa an samu mafita. To gaida Umar Faruk Musa. Yanzu sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu kasar Kamaru. A yunkurinta na tabbatar da martabar ta Afirka Kamaru wacce ta kasance jagora a kasashen Afirka ta tsakiya ta zaɓi kiyaye shiga rigingimin kungiyar ECOWAS da Nijar kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da wakilin muryar Amurka Muhammadu Rabiu ya aiko mana. Dangane da rikicin da aka shafe sama da makonni hudu ana fama da shi, kungiyar ECOWAS ta kasashen yammacin Afirka ta nuna yiwuwar shigar da makami don mai da zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Muhammad Bazum Kwamitin zaman lafiya da tsaro na AU ya buƙaci a yi nazari a tsanaki kan illar zamantakewa da kuma tsaro. To koya waɗansu ƙasashen Afirka kamar Kamaru ke ganin wannan lamarin? Malam Ibrahim masanin hudar ƙasa da ƙasa ya ce. To a kan abin da yake wucen dai abu ne wato wanda dole ne sha mayar da hankali kuma ita ka tsantsan a ciki. Domin shi yau tashi hankali ba abu bane mai kyau. Ma'amaran sai dai yawo sun yi haɗu sun yi dai taro su da muke gani muke gani akan za a kai hari akan ƙasa. To ƙasa sai da kuma daga cikin su a wanda suka yi ware aka yanke aka ce eh, abin ya zama gaba biyu ba su so a yi wannan hajjin domin mai sa domin zai taba mutane aini dai kaman kamaru na shashin mu abin da ya kalle mummunan munan kamaru da su can yaren da yake wajen su yana ta wajen mu mu yan uwa ne tun so mi to abu hakan ya faru to dole zai taba zai ma ya taba mutane idan rikici ya barke a Niger kasar za ta iya dogaro da goyon bayan kasashe kamar Burkina Faso da Mali masu goyon bayan tawayen sun ƙara da cewa za su ɗauki duk wani shigan makami a matsayin ayyana ya kamaru a matsayinta na jagoran simak wani irin rawan za ta iya takawa malam muhammadu kabiru wani ɗan jarida kana mai fashin baki a kan zamantakewa gani yake yi cewa ƙasar kamaru dai ba ta katsalanda wato a cikin abin da bai gano ta ba ita dai in za ta yi magana ta ce ai haƙuri a samu sasantawa batun zaman lafiya tun da kasar kamaru ta zauna wannan al'adan ta ce don al'adan ya yake tun tsohon shugaban kasa marigayi amadu ahijo har zuwa wato shugaban kasa yadda ya dau halin haka ake tafiya don wato ya dawo al'ada ne a cikin kasar kamaru ba a katsalandan a cikin abin da ya kalli wato kasashen waje a ranar 28 ga watan yuni daga sanar da labarin juyin mulki majalisar ɗinkin duniya ta dakatar da ayyukan jin ƙai a Nijar a cewar ofishi mai kula da jin ƙai ƙasar ta samu ɗaukin miliyan hudu da ɗigo uku na dalan Amurka tashi shekara 2017 zuwa shekara 2023 a ɗaya ɓangaren kuma tarayyar turai ta ba da ɗaukin miliyan biyar da uku na euro don inganta shugabanci ilimi da ci gaba mai ɗorewa. Muhammadu Rabiu Ɗanba muryar Amurka daga nan ga wandare cibiyar Adamawan Kamaru. Don gashe ka Muhammad Rabiu. Rikice-rikice akan iyakoki da ba sabon ba a tsakanin al'ummomi lamarin da ya ja hankalin wakilin muryar Amurka Hassan Umaru Tambuwal wanda ya nazari a kai kuma ya haɗa mana wannan rahoto na musamman. Tun shekaru aru-aru da sun ka gabata ne ake samun rikice-rikice a tsakanin gari da gari, jiha da jiha, ƙasa da ƙasa, yanki da yanki, ƙabila da ƙabila da dai sauransu saboda iyakoki. Wata ƙididdiga ta nuna cewa a tsakanin watan janawari na shekarar 2018 zuwa watan Agusta na shekarar 2022 an kashe mutane 676 a cikin jihohin Najeriya a sakamakon rikicin iyakoki. ciki haka ma a sakamakon rikicin iyakokin an lalata gidaje 444 a jihohin kasar nan har wa yau kididdigar ta nuna cewa jihar Ibonyi ce a kan gaba wajen halaka mutane saboda rikicin iyaka inda an ka kashe mutane 131 jihar Taraba ce ta biyu inda an ka kashe mutane 116 sai jihar Benue wadda ta zo ta uku inda an ka halaka mutane 92 na tattauna da wasu 'yan Najeriya mazauna jihar Oyo a game da rikice-rikicen iyakoki. Sunana magaji dan malam gada wanda. Ka gare cin iyaka yanzu mutane sun mai da cin iyaka wani abu na daban. Kokari dai suka suna noma bakin kuya har mutum ya kare ma iyaka sai ya shiga gona wani. Sannan burtulla kuma su ma manoma suna shigowa burtullan mu. Su ma muna yin rikici tsakanin mu je amma mu je mu sasanta. Da yake kai mai unguwa ne wani rikici ka taba sasantawa da ba za ka iya mantawa ba. Ban iya ma iya lissahin shi. Da wuya a shekara guda ban ji wane ya samu matsala tsakanin shi da wane. A zo a kawo mini kara, a kawo min kara zan nemi da tijayen gari mu je mu duba duba in muka je muka duba muka gani ya dace sai mu jajjara tsakanin mu fahimtar da su kana nufin akan iyakar gona ko akan iyakar gida kasari mu mutanen kawai ne ba a cika damuwa wannan ga iyakar gida iyakar gona dai sai zuwa burtulla nan ne muke samun matsala mai me yake jawo waɗannan rikice-rikice wato son zuciya ma mutane yawa yanzu da kuma ganin cewa mutum komi abin shi ba zai ishe shi ba kana ganin kawai mutum yana da gona amma gonan nan fadin gonan shi bai ishe shi sai dai na makwacin shi hakke wani shine kai da mutane ka san rashin imani ya ma mutane yawa a cikin rikice-rikicen da ake yi ko akwai inda ya kai ga kisa to gaskiya mu dai waje mu babu wani matsala irin kisan nan ille dai an ce mutu ya ci ma iyakar gona ko burtuli za a zo a faɗa ma shugabanni an ka faɗa muna mu ko za mu je mu duba in muna ganin kamar kana da dan uwa wanda ka ji magana shi mu kire shi mu je da shi da dottije mu je a diba duk abin da ya kamata a sai a sasanta gina yana gida koko na taɓa gani na gona kuma daji mu an kai shi shi mai gona ice ya gani cikin gona wancan ice shi gona ta to don ɗaya kawai zalunci yaro na nan ya kwanaki na haƙo ne dan na zo yana noma kawai sai buga ice ce shi tun bai mutu ba za a ci nashi da iyaka gona doka shi bai yadda ba to haka ya aka kunshi aka gaba ga hannu ne an ka je wurin manya an ka hukunta shi an ka azama tara wannan wanda buga wannan ice dole ya da ya jinya tai shi an kuɗi dai an ka dawo an ka saranta na gani to bayan wannan rikicin gona akan ice ka taba ganin wani rikici a game da iyakar gida ko kuma iyakar karamar hukuma to na gona dai ne kuma gani kuma na kuma makiyayi na manomi manomi ya sari makiyayi abin ga kalme shi ya har mutuwa tai shi makiyayin shi ya har mutuwa tai to me ya hada su rigima kuma zagin makiyayi yi makiyayi ya rama ya zaburo makiyayi ɗaya bai ice ya haɗu shi kuma ya azama kalme ga maɗiga. sannan dai ya buge shi ya da su an ka je an ka ta rubuce rubucen banza dai abin ya bai kawo kallo ba dai an ka abin ya da su. to rikicin akan iyakar gona ne koko akan a akan murtali ne. ni suna na muhammad budaji sarkin filani ƙasar sayin ban san rikicin iyaka na ƙasa da ƙasa ba ban taɓa zuwa bakin boda ba. to rikicin cikin gida fa. to rikicin cikin gida na na san shi shi kam don ni kaina makwacci na na iyaka gona mun samu matsala tsakaninmu domin ya ya canye min duk iyaka gona ni zaka ni isko shi ni ce mai kai a an kai kai haka ka canye duk iyaka ga da yake bai ja ba na ɗauko mu hitina ko a a ya ce min don Allah Muhammadu kai hankuri baki inda ka san iyaka ga duk take don Allah a zaka hisuwa akwai wani wanda aka ce ma Umaru ya zaka yace lalle iyaka ga ka ci ta amma tun da kai haka bari a hisuwa Umaru ne ya ɗauko duwatsu da kai ne ana gina yana turbudiya da kai ne yake to a hisuwa kaga nan hitinan nan sai aka kashe ta bayan wannan rikicin iyaka da ya shafe ka ko akwai wani wanda ka sani a nan gida wanda shi ma rikicin iyaka ya shafe shi Hassan Tambo na ga na gida shi ma shi ma an yi gaba garan yake an ɗauko har an ka zo har inda mai gari abu ya kai ko a buga amma da an ka zaka an ka zanna an shi mai gari ya yo jagore an ka zaka an ka hidda iyaka an ka ce lalle ga saiti ga saiti sai an ka zanna lahiya kuma na ya mutu amma baka taba jin wani rikicin iyakar gida ko gona da ya kai ga a kashe wani ko a jikita wasu ba to gaskiya ban taba gani ba sunana Alhaji Azzika Bodinga sakataren kungiyar dillalai ta Akinyele nasara ibada na san najeriya ta rikici da ƙasar kemaru kan abin gan bakas kan zirin bakas eh, kuma ƙarshen ta lokacin obasanjo na ke mulki an je har kotun duniya ya saka ma ita bakasi marmakon ya dage kwato mana yanci mudun da ƙasar mu akwai wani abin da ya faru musamman kamar na faɗa ko na yaƙi ko bugi-bugi ko jehe-jehe ko ma harbe-harbe a game da wannan rikici na bakasi a to najeriya ita uwa ya za ta yaƙi-yaƙi ko bugi-bugi take da 'ya'yanta ai dole ta ka hankora don da ita uwa gare su baka ganin cewa ya kamata ta nemi hakkin ta wata wace hanya to ai shi shugaban kasa lokacin bai dage ya nemi hakkin ba saboda kada ai wani jidali yana babba gare su siyasa ya hakura ya ban musu amma su 'yan bukasu din har gobe su da najeriya suka tutiya alhaji adamu adaji shine shugaban hukumar da ke kula da iyakokin najeriya iyakokin sun rabu kashi kashi akwai iyaka tsakanin najeriya da wasu kasashe da iyaka tsakanin jihohin cikin Najeriya akwai ba iyaka tsakanin karamin hukumomin hukumomin Najeriya. To yanzu ana iya cewa eh. mu da faɗa sun rage a cikin iyakokin jihohin Najeriya. Za a ce da sun ragu ana samun faɗakar da mutane na fahimta menene iyakan nan da aka samu tsakanin jihohi da kuma karamin hukumomin. Wasu suna ganin iyakan wai kaman dakan gargajiya irin fahimtar na gargajiya cewa wannan wurin da suka kashe wannan ko sarki ko kuma Nan rikici da su ya kamata ne, an shawo kansa abu da ya sa iyakar da amfani da shi ba shi ne mutane da suka su yi nan shi ba don ta ya yanke wasu bangaren mutane tv zuwa kuma mutane da ya rage shi ne a je a Idan ba a manta ba, rahotanni sun nuna cewa a shekarar 2018 an kashe mutane 230 a Najeriya. A shekarar 2019 an kashe mutane 121. A shekarar 2020 an kashe mutane 27. A shekarar 2021 an kashe mutane 185 a kasar nan. Sai kuma shekarar 2022 inda aka kashe mutane 113. Hassan Umar Tambo Lawal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umaru tambuwal da wannan rahoto. Yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. Shugaban da ke kula da sha'anin kwallon kafa a kasar Ghana Kirku ya ce ya yi imani da irin tasiri na gari da sabon yunkurin yi wa kungiyoyin wasa lasansi zai yi game da yadda ake tafiyar da sha'anin kungiyoyin wasan kwallo a nan kasar. Sabbin ka'idodin kamar yadda hukumar kwallon kafar Afirka ta tsara kungiyoyin wasan kwallo su samu kungiyoyin mata wadda shine zai bayar da damar shiga gasannin Afirka. Abin fahimta shine duk club league ligin premier na ghana sun yi amshi ga wannan umarni ta kafa kungiyoyin wasa na mata da matasa a yayin kaddamar da ligin premier na ghana na shekara ta 2023-2024 katie Crook ya yaba da muhimmancin bukatun lasansin sabbin kungiyoyin wasa da irin ci gaba da ake sa ran zai kawo wa sha'anin kwallo a ghana mai koyar da kasar ghana wasa chris hilton ya azza yaddan shi akan kwarewar andre ayiwo wasan da ke gabansu na samun gurbi a gasar cin kofi na afirka na shekara ta 2023 da central african republic duk da cewar yanzu haka ayu ba shi da club an ba shi gayyata don wannan wasa mai muhimmanci da za a yi baba yara stadium da ke a kumasi ra'ayin kyamtin na saka sunan ayu cikin waɗanda za su yi wasan ya tabbatar da imaninsa da kimar dan wasan na tsakiya da kuma kwarewarsa a matsayin kaftin kasancewarsa filin wasa da gudunmawarsa wajen filin na wasa ake sa ran zai taka muhimmiyar rawa a kokarin Ghana na samun gurbi a gasar da za a gudanar da shi a Ivory Coast. Dan wasan tsakiya na kasar Ghana Muhammad Kudus ya haɗe da sabbin abokan wasansa wurin samun goro a West kama farkon lokaci a jiya Talata. Tsohon dan wasan tsakiya na Aya suna shirin yin wasansa na farko da club ana sa ran wasan nasa na farko a Premier League Turai a ranar Juma'a ya kasance da Luton Town mai shekaru uku ya koma yiwa ya hamas wasa ne yayin transfer lokacin bazara bayan kula yarjejeniyar shekaru biyar da club na birnin london kudus ya shirya yin wasansa na farko tsabi a premier league bayan ya sifata wannan tafiya da cikan mafarkinsa Wata kungiyar kwallon kasar Saudi Arabia Al-Ittihad za ta iya ba da labarin ta kammala transfer din Mohamed Salah a ranar karshe na kasuwar transfer shekara ta 2023 game da abin da wani tsohon wadda ya nakalci sha'anin kwallon kasa da kasa na Norway Jan Aiga Forteft ya ce ne mai yiwuwa Salah ya koma Saudiya cikin kwanaki masu zuwa ana rana ɗaya a kulle kasuwar ta transfer. Na fahimci cewar mai yiwa sala zai bar liverpool makon nan ya tweeta etihad ta yi wa dan wasan na liverpool ta yi mai tsoka na fan miliyan ɗaya da digo ishirin da biyar a mako yan shawo hankalin dan wasan na kasar masar ya yi wa saudi arabia wasa da wannan muka iso karshen labaran wasannin redwanan lamuktar abbas sashen kausa na muryar amurka accra ghana yau a gaida Redwan Abbas yanzu kafin mu yi sallama da kuma sauraro ga Murtala ya dawo da labarai a takaice. To Aisha a takaice Amurka na sa ido sosai kan abin da ke faruwa a liverpool a cewar fadar shugaban kasa ta White House a yau Laraba. Sa'o'i bayan sojojin kasar Gabon da ke tsakiyar Afirka sun kwace iko daga iyalan da suka mulki kasar na tsawon sama da rabin karni. fadar ta white house ta kuma kare dangantakar amurka da afirka bayan da aka yi tambayar ko jerin juyin mulki a kasashen yankin na nuna wata alama ta janyewar amurka daga nahiyar mai dimbin arzikin ma'adinai rikicin da ke kara tsananta a tsakanin dakarun gwamnati da amurka ke marawa baya da kuma ɗaya daga cikin rukunanta na gabashin siriya ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 28 a cewar rahotannin kafafen yaɗa labaran kasar rikicin lardin deir al da ke gabashin kasar ya barke ne a ranar litinin bayan da dakarun gwamnati suka kaddamar da hare-hare kan abin da suka kira masu aikata laifuka wanda ke nufin wasu shugabanni a cikin majalisar soji ta dezor wani reshen rundunar ta gwamnati na cikin gida wani mutum kuma wato wasu mazaje biyu 'yan kasar uganda sun kasance mutanen farko da za su fuskanci hukuncin kisa a bangaren wato a karkashin sabuwar dokar hana luwaɗi da maɗigo ta kasar a cewar masu gabatar da kara julius brarunga da ke gundumar jinja yayin luwaɗi da wani yaro ɗan shekara goma sha biyu wani mutum kuma mai shekaru ashirin michael opolot shi ma ana zargin ya aikata baɗala da wani mutum mai shekaru arba'in da ɗaya a birnin soroti da ke gabashin ƙasar. Yau Laraba 30 ga watan Agusta ne ake bukukuwan tunawa da ranar mutanen da suka bace ta duniya wadda ta samu asali a shekarar 1983 da nufin karfafa gwiwa ga waɗanda dangi ko kuma makusantansu suka bace Ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa ICRC wacce ke kula da taimakawa mutane da irin wannan al'amari na bacewar dangi ya shafa. Sukan yi amfani da zagayewar wannan rana don faɗakar da al'umma akan hanyoyin ba da cigiya a ofisoshinta. wato sakatariyar kasuwanci ta amurka gina raimondo ta kammala ziyarar kwanaki hudu a kasar china wanda shine mataki na baya bayanan da gwamnatin shugaban amurka joe biden ta dauka na daidaita hulɗar ciniki da kasuwanci tsakanin manyan kasashen biyu da suka fi karfin tattalin arziki a duniya. Masu raro da haka ne kuma za mu karkara shirin namu na daren yau. Sai kuma zuwa gobe da safe, zafin kuɗin Allah ya kai mu ku ji wasu abokan mu da mu na safe. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyi na da ya taya ni gabatar da shirin sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Lathers Gresham da mu na yanzu David Greenberg. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar asibahi ta gari.